wasu 'yan bangar siyasa kenan ke kasa hajarsu a sakatariyar wata jam'iyya a jihar Adamawa batun da yanzu ke ma zama barazana ga hakokin siyasa a jihar kuma ko da yake waɗannan 'yan jagaliya ba ma ruwansu da jam'iyya to amma kuma lamarin ya fi kamari ne a manyan jam'iyyu musamman ma jam'iyyar da ke mulki kamar yadda ke faruwa a jami'ar apc inda wasu kusoshin jam'iyyar suka sha da kyar a hannun waɗannan 'yan jagaliya yau ka dubi abin da ya faru da mu a jihar adamawa kawai domin mun ce mun yadda a zo a yi tsarin nan na zaben fidda gwani da zai ba wa talaka dama kai tsaye ya zaɓi shugabanni da suka dace su wakilci mutuncin shi da suka dace su wakilci al'umman da ya fito a cikinsu shugabannin da za su tsaya su sadaukar da kai da kaya domin waɗanda suke mulka kawai ba zato babu tsammani muka ga irin waɗannan matasa wadda galibin su ka samu 'yan ƙasa da shekaru talatin ake amfani da su wajen yin irin waɗannan bangan siyasa gaskiya abu ne na allah wadare abu ne kuma na a sake jan hankalin su waɗanda ake amfani da su domin biyan bukatan wasu ake amfani da su domin duniyar wasu kuma abin takaicin shine da zaran waɗanda suke amfani da sunnan haƙa ta kai ga cimma ruwa kwalliyan wannan aiki ya biya kuɗin sabulu waɗanda suka sa sun ba za su sake ganin su ba sai bayan wani ɗan dogon lokaci ko bayan an ɗauki dogon lokaci sun ma kare wa'adinsu wannan ita ce abin takaici. to wai kome jam'iyyar apc ke cewa ne game da wannan matsala ta 'yan bangan siyasa a yanzu ahmad lawal shine masu katirin tsare-tsare na jam'iyyar apc a adamawa ya ce ai su kullum ma suna kwaban 'ya'yansu to amma kuma ai lamarin ne ma da kamar wuya. A hare da jam'iyyar ta gaba daya ma constitutional party haramun ne saboda duk lokacin da aka samu dan takara ya kai mu wani hari yana iya jawo disqualifying naka. So kaga ba inda zaka ce mana mu a iyayen jam'iyya ka ce ba ma tsawatarwa muna tsawatarwa so don haka ibanga siyasa baya cikin aqidar mu na APC. so don haka bayan da za ka ce maka irin wannan abu ya faru ka tsammani ko da yawon ko kuma da mu, babu so don haka duk wanda suke wannan abu muna gani watakila ko ba a yan jami'a APC bane watakila kuma suna su bata mana jami'a mu suna amma duk haka mu muna muna muna muna Allah wadai da irin masu irin wannan siyasa kawo yanzu tuni fa aka soma nuna yatsa game da wannan matsala ta 'yan bangan siyasa inda wasu ma ke zargin bangaren gwamnan jihar Bindo Jibril da daukar nauyin 'yan jagaliyar zargin da kwamishinan yaran labaran jihar Amos Saje ke ma musantawa. Wallahi ƙarya ne, wallahi ƙarya ne, na kuma gaya maka ƙarya ne mu a gwamnatance fatanmu a zanna lafiya, fatanmu a yi siyasan nan da tsafta. fatan mu a yi duk abin da za a yi cikin tsanaki mutunci da mutunta juna mu mun ba wa jami'an tsaro umurni su kama duk wanda ya wannan abin su bincike shi idan yana da alaka da, da, da, da, wane a fidda shi a tabbatar wa duniya a gaban kuliya cewa wane yana da hannu a wannan al'amari amma mu ba mu da hannu a ciki to wai kome hukumomin tsaro ke yi ne dangane da wannan matsala ta 'yan bangan siyasa DSP Habiba Musa da ke ma zama mukaddashin kakakin na 'yan sandan jihar ya ce fatuni ma suka ɗaura damara. muna jan kunnan su matasa su guji a rika amfani da su wajen aikata aika-aika na dangane da bangar siyasa domin kwadu wanda aka kama jami'an tsaro ba za su yi ƙasa a gwiwa ba wajen tabbatar da cewa an hukunta mutum. DSP Habibu Musa kenan da ke zama kakakin na 'yan sandan jihar Adamawan Ibrahim Abdulaziz sashen Hausa na murar Amurka daga Yola. a Najeriya.